له الواحد المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السابق أما بعد فيا سرور تدخله على مسلم عنه دينا أو تطرد عنه دعاء ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام أخرجه الطهاوي وابن أبي الدنيا وحسنه الألباني رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسر الله عليه يا أخي الله لي ولكم في القرآن نفعني الله وإياكم بما فيه من الهدى والبيان أقول قولي هذا وأستغفره تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي وفق من شاء لمكارم الأخلاق وهداهم لما فيه فلاحهم يوم التلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلاق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل البشر على الإطلاق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم إلى يوم التلاق أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من توفيق الله للعبد أن يجعله سببا في إسعاد غيره بل من السعادة أن تسعد من حولك أخرج ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه أيها المسلم انشروا السرور انشروا السرور والبهجة في قلوب المسلمين ابتسم لهذا وقل كلمة طيبة لذاك ومد يد العون للمهتاج واعلم يا عبد الله أن جهدك لن يذهب سدى فإن الكريم سيكون لك كريما واعلم أيضا أن من زرع الخير لن يحصد إلا خيرا أن من زرع الخير لن يحصد إلا خيرا ومن سار في درب الخير لن يحصل إلا للخير لن يصل إلا للخير ومن يعطي الخير لن يأخذ إلا خيرا فاليوم تسعد غيرك وغدا تجد من يسعدك ومما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد إن كنت تقدر فالأيام تارات واشكر, صنيع واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات عباد الله وصلوا وسلموا على من نشر السرور والبهجة في قلوب الخلق هذا النبي معظم ومقدس ومن اقتفاه على الأرائك يجلس صلوا عليه فمن يسل فصحبه فمن يسل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 godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya umarni da kyautatawa da ihsani ga bayi kuma ya sanya ihsani da kyautatawa ga al'umma yana daga cikin kamalar imanin bawa ina gode ma Allah subhanahu wata'ala a bisa kwararowar ni'imomin shi marasa iyaka ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ma'abocin falala da baiwa ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne wanda ya riga kowa wurin gaba-gaba wurin aikata ayyukan alkhairi da kyautatawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabban shi da iyalan gidan shi da duk waɗanda suka bi wannan hanya ta kyautatawa da ihsani har izuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya bayin Allah ina yi muku da kaina gaba ɗaya wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala domin jin tsoron Allah ita ce hanyar da Allah ya yi alkawarin cewa duk wanda ya bi ta Allah zai sama mai mafita a komai sannan Allah ya yi alkawarin duk wanda ya bi wannan hanya ta tsoron Allah zai azurta shi ta inda bai taɓa zato ba sannan ya yi alkawarin duk wanda ya bi hanyar tsoron Allah zai sanya al'amuran shi gaba ɗaya su zama masu tsanani a ciki sannan ya yi zai mai shi sannan kuma zai girmama da da shi ana gama ga da Allah ya a kan hanyar Allah to ya sani Allah baya tozarta aikin waɗanda suka kyautata aiki a duniya haka kuma baya tozarta aikin waɗanda suka kyautata aiki ranar alƙiyama. ya ku bayan Allah da sani cewa ayyukan alkhairi suna da yawa ba su da iyaka amma a cikin ayyukan alkhairi kana samun wasu daga cikin ayyukan ayyuka ne waɗanda ba su da girma sosai amma kuma sakamakonsu ya girmama ladansu da irin abin da Allah yake bayarwa a kansu ya wuce duk inda bawa yake zato ya wuce duk tunanin ɗan adam daga cikin ire-iren waɗannan ayyukan waɗanda suke da girman sakamako da babban lada a wurin Allah subhanahu ta'ala) shi ne mutum musulmi ya faranta ran ɗan uwan shi musulmi da duk wata hanya wadda za ta sama mutum farin ciki a cikin zuciya wannan ibadar tana daga cikin manya-manyan ibadoji wanda samun ibadar da bawa zai iya sami irin sakamakon da zai samu idan ya faranta ran musulmi to yana da wahala ka sami irin waɗannan ayyukan da za su baka irin wannan ladan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayu akan wannan ibadar mai girma ta ƙoƙarin faranta ran ɗan uwan shi musulmi a duk inda ya same shi manzan Allah ya zama rayuwar shi gaba ɗaya ƙoƙarin tabbaka wannan ɗabi'ar ce da wannan halin ya zama duk wanda ya haɗu da shi sai ya yi ƙoƙarin ya faranta mai rai ya shigar da farin ciki a cikin zuciyar shi da kuma ƙoƙarin yaya damuwa da kawar da baƙin ciki akan duk wani musulmi wanda ya haɗu da shi wannan ita ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bai tsayu akan haka ba yayi ta kwaɗaitar da al'umma akan cewa su masu su sifanci da wannan sifar su zamanto masu shigar da farin ciki a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kwadaitarwa da manzon Allah yake yi wata rana kamar yadda Abdullahi dan Umar yake faɗa wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah Ya ce ya rasulallah, ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah ya manzon Allah a cikin mutane wani mutum ne Allah ya fi so sannan a cikin ayyuka wani aiki ne aikin da Allah ya fi so Da haka waɗannan tambayoyi guda biyu wanda duk musulmi yana buƙatar ya san waɗannan tambayoyi ya san amsar waɗannan tambayoyin a cikin mutane wa Allah ya fito dama da mutum yake kai kawo kenan a rayuwa ya samu soyayyar Allah ya samu shiga cikin waɗanda Allah yake so to wane ne wanda Allah ya fito a cikin mutane idan ka san wannan sai kai kokari ka auna kanka ka gani cewa kana cikin waɗanda Allah ya fi so a cikin mutane ko baka ciki idan kana ciki ka tsara dagewa idan kuma baka ciki ka yi ƙoƙarin ka shiga cikin waɗannan mutanen da Allah ya fi so sannan ayyukan da kake aikatawa suna cikin ayyukan da Allah ya fi so a cikin ayyuka ko ba sa ciki idan ba sa ciki ka nemo su ka sa a cikin ayyukan da kake neman kusancin Allah da su idan kuma suna ciki ka tsara zage damtse ka dage domin kana kan aikin da Allah ya fi so daga cikin ayyukan bayi Banzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai ya ba da amsa dangane da waɗannan tambayoyi guda biyu na farko banzan Allah ya ce a habbun nasi ilallah an anfa'uhum ninna. mutumin da Allah ya fi so gaba ɗaya a cikin mutane shine mutumin da ya fi amfanar da mutane

ba su da iyaka akwai hanyoyin da za ka yi abubuwa waɗanda idan baka nan al'umma za su gane cewa yau an yi rashin wane yau wane ya bar duniya saboda an ga giɓin da ya bari a cikin al'umma amma ka zo duniya ka rayu a cikin al'umma kuma ka mutu ba a yi kewar wani abu ba a cikin rayuwar al'umma to ka zama ba ka da amfani kenan a ashe dama a cikin wannan al'ummar da kake rayuwa a ciki mata ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya duba masallaci ya ga alamar asar tasirin wannan baiwar Allah da aikinta shi ne kullum ta zo ta tsaftace masallaci ta gyara amma yau ta mutu nan take an ga tasirin mutuwarta a cikin amfanuwar da take yi ma al'umma to irin wannan amfanin akwai wanda zai yi amfani da ilimin shi ya amfanar da mutane akwai wanda zai yi amfani da dukiyar shi ya amfanar da mutane akwai wanda zai yi amfani da matsayin da yake da shi da matsami ya amfanar da mutane akwai wanda zai yi amfani da ƙarfi na jiki da Allah ya bashi ya amfanar da mutane akwai wanda zai yi amfani da ƙwaƙwalwa da tunani da hangen nesa da Allah ya bashi ya amfanar da mutane kowa akwai babin da zai iya amfanar da mutane wanda al'umma za su amfana da shi. Daka inda kake rayuwa a unguwarku a layinku ka je ka auna kanka ga ga menene al'umma suke amfanuwa da shi a kaina shin ina da wani amfani a cikin mutane ko ba ni da amfani idan kana da amfani to za ka gane cewa ka shiga cikin mutanen da Allah ya fi so su ne mutanen da suka fi amfanar da mutane gwargwadon yawan amfanar da mutane da kake yi gwargwadon yawan samun soyayyar Allah da kake ƙara samu a rayuwarka da haka wannan shi ne abu na farko wanda ya fi kowa soyuwa a wurin Allah wanda ya fi kowa amfanar da mutane a babukan amfani daban-daban sannan na biyu aikin da Allah ya fi so daga cikin ayyuka gaba ɗaya sai manzon Allah ya ce wa habbul amali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim mafificin aikin da Allah ya fi so shine ka shigar da farin ciki a zuciyar musulmi ka sa wani musulmi ya farin ciki kawai a yau wannan yana cikin mafi girman ayyuka waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake so ka ga wani a cikin damuwa ka faranta mai rai ka taimaka wannan damuwar ta kau ka ga wani a cikin kunci ka yi abin da zai sa ya yi farin ciki ya ji daɗi to wannan shine mafi girman aiki da za ka yi a wurin Allah subhanahu wata'ala shine mafi soyuwar aiki a wurin Allah ya fi ka tashi cikin dare ka kwana kana sallar ƙiyamun laili ka faranta ma musulmi rai ya fi ƙiyamun laili na tsawon dare gaba ɗaya ya fi ka azumce watan gaba ɗaya ka faranta ma musulmi rai bal ma kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu ji a gaba manzon Allah ya ce in tsaya in taimaka ma wani mutum akan wata buƙatar shi buƙatar ta biya ya ji daɗi ya farin ciki ya fi min alkhairi fiye da in zauna a wannan masallacin nawa in ji manzon Allah in yi itikafi na wata ɗaya cikakki ya fi falala in faranta ma musulmi rai fiye da in zauna a masallacin Madina masallacin manzon Allah in yi itikafi na wata ɗaya saboda farin cikin shiga saboda farin ciki a zuciyar musulmi da haka wannan shine aikin da Allah ya fi so akwai da ka faranta mai rai ta hanyar da kuma jawo shi a jiki akwai wanda za ka faranta mai rai ta hanyoyi daban-daban akwai wanda za ka faranta mai rai ta hanyar amfani da matsaminka da mulkinka da kake da shi akwai wanda za ka faranta mai rai ta hanyar dukiya da wadata da Allah subhanahu wata'ala ya baka duka wannan hanyoyi ne da za ka iya faranta ma ɗan uwanka musulmi rai a ce a wannan wunin daga fitowar rana zuwa faɗuwar rana ka yi wani aiki na faranta rai ga wani daga cikin musulmi wanda wannan shine mafi soyuwar aiki a wurin Allah subhanahu wata'ala sannan daga cikin ayyukan da Allah ya fi so manzan Allah ya ce au shifa anhu kurbatan ko ka yaye mai wata damuwa yana cikin wata damuwa ka taimaka a kau da wannan damuwa ko kuma au tsubi an hudainan ko yana cikin bashi ana bin shi bashi yana cikin tsanani da bukata ba yadda zai yi ka je ka tsaya ka biya wannan bashin da ake bin shi wannan shi ma shigar da farin ciki ne da yaya damuwa yana cikin ayyukan da Allah ya fi so sannan manzo Allah ya ce auta tsuru da an hujuan ko kuma ka kore mai yunwa yana cikin yunwa ba abinci ka je ka kai mai abin da zai ci yau da shi da iyalan shi su ci abinci su ƙoshi ta kawar da yunwa a tattare da su wannan yana cikin mafi soyuwa aiki a wurin Allah subhanahu wata'ala ne sai manzon Allah bayan ya kawo waɗannan ayyukan masu kawar da damuwa da sa farin ciki a zuciyar muminai ne sai ya kawo wannan gabar da muka yi ishara a kanta cewa kai in tashi in tafi domin buƙatar wani ɗan uwana in taimaka mai buƙatar ta biya ya fi mun alheri ya zauna a wannan masallacin na madina na wata ayyuka ne wanda sun fi wancan aiki ne wanda kai kai zai sha wancan kuma shigar da farin ciki aiki wanda zai yi ta aiki ya shafi dan uwanka musulmi ya amfanar da dan uwanka musulmi wanda yake cikin bukata haka kuma imamu muslim ya rawaito hadisi daga abu huraira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid duniya duk wanda ya yaye ma wani mumini wata damuwa da yake ciki daga cikin damuwoyi na duniya duniya ba ta rabuwa da damuwa ba wanda baya shiga cikin damuwa a duniya kuma damuwoyin ma daban-daban iri-iri to manzan Allah ya ce wanda ya je ya yaye ma wani musulmi wata damuwa guda ɗaya daga cikin damuwoyin duniya to Allah maɗaukakin sarki zai yaye mai damuwa daga cikin damuwoyin rana al'iyama rana ce wadda nau'o'in bala'o'i da damuwa ba su da iyaka to gwargwadon yadda kake yaya damuwar mutum gwagwanan adadin damuwoyin da Allah zai yaye maka a filin al'iyama idan ka yaye ma mutum damuwa ɗaya to kai ma daga cikin waɗannan tarin damuwoyi Allah zai yaye maka wata damuwa guda ɗaya idan biyu kai haka idan damuwa ɗari kai haka gwargwadon damuwoyin da kake yaye ma bayi gwargwadon irin damuwoyin da Allah zai yaye maka daga cikin damuwoyin rana al'iyama sai manzan Allah ya ce duk wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin tsanani to Allah zai sauƙaƙa mai a duniya kuma zai sauƙaƙa mai ranar alƙiyama ka duk wanda ka gani a tsanani kai zama sababin sauƙaƙa wannan tsananin da yake ciki to Allah ya ɗauki alƙawarin zai sauƙaƙa maka al'amuranka a duniya sannan zai sauƙaƙa maka rana al'iyama ranar da kowa ya fi tsananin buƙatuwa zuwa ga sauƙi to ranar za ka ga sauƙin Allah subhanahu wa ta'ala na sakamakon abin da ka aikata sai manzan Allah ya ce Allah yana kan taimakon bawa matukar dai bawa yana taimakon ɗan uwan shi gwargwadon yadda kake taimako gwargwadon yadda Allah zai rinka taimaka maka aljaza'u min jinsil amal Allah yana saka ma bayi ne da irin jinsin aikin da suke aikatawa mai taimako sai kaga Allah yana ta taimakon shi mai kyauta Allah zai ta bashi mai rowa Allah zai rinka hana shi haka gwargwadon abin da kake aikatawa gwargwadon irin sakamakon da za ka samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da aka gwargwadon taimakon bayi gwargwadon taimakon Allah gwargwadon yaya damuwar bayi gwargwadon yaye damuwarka da Allah zai yi maka a duniya da kuma yaye maka damuwa da Allah maɗaukacin sarki zai yi a lahira da haka mutum ya zama mai alkhairi a duk inda yake ya zama sababi na samun alkhairin al'umma da faranta musu rai in an faranta maka kuma kai ma ka yi ƙoƙarin ka faranta ma wani yanda ka ji daɗi lokacin da aka faranta maka ɗin nan ka gode ma wanda ya zama sababin faranta maka to kai ma ka yi ƙoƙari kai ma ka zama sababin faranta ma wani a zama kai ake gode maka domin a cikin mutane akwai mutanen da su ba sa iya yin wannan alkhairin ga mutane ba sa iya faranta ma mutane wani za ka samu inda yake ma shi ma ɗin wani ne ya taimaka mai ya mai alfarma ya faranta mai rai ya ɗora shi ya kai shi inda yake ya zama sababin zuwa inda yake amma shi tun da ya je bai yi amfani da wannan wurin ya faranta ma wani a cikin al'umma ba to irin waɗannan mutanen su ne mutane waɗanda suke marasa alkhairi su ne mutane waɗanda suke masu munanan hali masu baƙaƙen ɗabi'a kai an yi maka amma kai ba za ka iya ma wani ba kai an faranta maka amma kai ba za ka iya faranta ma wani ba kai an yi maka alkhairi kai ba za ka iya wani alkhairi ba haka rayuwar wasu daga cikin mutane suke da yawa za ka samu mutum an neman mai aiki yana yawo yana wahala ba shi da aikin yi ya samu wani ya tsaya ya nema mai wannan alfarmar ya samu aiki amma tun da ya samu aikin nan har yayi ya gama ba wanda ya samu ma aiki ba wanda ya taimaka ma a cikin al'umma ba wanda ya ma wata hanya ta samun wani abu na arziki a rayuwar duniya shi kawai tunda ya samu shi kenan kowa ma ya mutu daga wannan zuciyar gurɓatacciyar zuciya ce lalatacciyar zuciya ce yadda aka faranta maka kai ma ka faranta ma wani yadda aka yi maka alkhairi kai ma ka yi ma wani ko da babu wannan tarin sakamakon da aka faɗa na faranta ma mutum ai in dai ɗan halal ne kai an maka halarci to kai ma ka nuna halarci kai ma ka nuna alkhairi kai ma ka nuna mutum ne kai mai mawafa'i in an yi mai alkhairi shi ma yana yin alkhairi to irin waɗannan zuciyoyin su ne ake bukata baya ga kuma irin wannan falalar da mutum zai samu idan ya faranta ma ɗan uwan shi musulmi. Da aka ya ku al'umma, mu sani cewa lallai duk abin da ka yi na ƙoƙari da dajewa wurin ka amfanar da wasu, to wa aikin da kai ba zai tafi a banza ba, domin kana mu'amala ne da akramul akrami, mafi karamci shine Allah subhanahu wata'ala. Ya za a yi Allah ya ce ka yi kuma ka yi sannan bai maka karamci ba a matsayin shi na alkarib, wanda shi ne ya sifanti da sifar karamci, sannan sunan shi ne alkarib. ya za a yi karamci shi bai yi maka karamci ba ya za a yi insani shi bai yi maka insani ba ya za ka kyautata shi bai kyautata maka ba da aka ka kyautata ma Allah zato ka yi abin da Allah ya ce a yi ka sani cewa duk abin da ka yi ba zai taɓa tafiya a banza ba akwai ranar da za ka girbi abin da ka shuka duk wanda ya shuka alkhairi to lallai ranar girbi ba abin da zai girba sai alkhairi haka kuma duk wanda ya kasance ya ba hanya ta alkhairi to ya sani cewa lallai ba inda za ta kai shi sai alkhairi sannan duk wanda yake bayarwa yake ba da alkhairi ya sani cewa shi ma ba zai karɓi komai ba in ba alkhairi ba daga abin da kai shi za ka gani abin da ka shuka kuma shi ne za ka girba daga mutum wanda yake na kwarai mutumin kirki na arziki ɗan aljanna Shi ne wanda yake ƙoƙarin ya faranta ma mutane rai a rayuwar duniya domin shi ma ya samu waɗanda za su faranta mai a duniya kuma a faranta mai rana al'iyama. wannan shi ne mutum mai hankali Shi ne wanda ya san abin da yake yi kada ka damu da yawan buƙatun mutane na'am ba wanda zai iya biya ma mutane buƙatunsu gaba ɗaya amma ka yi iya abin da za ka iya ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. da Allah ya sa wurinka za a zo Allah bai sa ka a cikin waɗanda za su je wurin wasu ba wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah Allah ya sanya kai ɗin ne za a rinka zuwa wurinka in Allah ya ga dama sai ya juya abin ya zama kai ɗin kai ne za ka rinka tafiya kana zuwa kana nema a taimaka maka a bata a yi maka alfarma sai Allah ya sa kai ne a wurin da za a zo a nemi alfarma ɗin to ka gode ma Allah akan wannan ni'imar kuma ka yi ƙoƙari iyakar abin da za ka iya Allah ya ga cewa lallai ka faranta ran bayin Allah a cikin wannan halin da ka samu kanka da haka ka gode ma Allah kuma ka taimaka ma bayan Allah ka faranta musu rai da haka wannan ibadar mu tsaya mu rike ta idakar yadda za mu iya mu faranta ma 'yan uwanmu mu faranta ma iyalanmu mu faranta ma makwabtanmu mu faranta ma al'ummar da muke rayuwa a cikinsu me duk wani abu da za mu iya yi domin al'umma su farin ciki manya da ƙananan yara maza da mata mu yi ƙoƙarin saka farin ciki da annashuwa a cikin zukatansu ta hanyar da za mu iya kowa akwai abin da zai iya yi ya faranta ma wani rai da shi da kowa ya yi iya abin da zai iya domin ya faranta ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi sallam domin ya samu farin cikin duniya ya kuma samu farin ciki a ranar alkiyama Allah muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta abubuwan da muke yi na daidai Allah ya tabbatar da mu a kai kuma ya ba mu ikhlasi a ciki waɗanda muke yi na kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana ya ba mu ikon tuba da gyarawa da nisantar waɗannan laifuffuka da kurakurai da muke aikatawa Allah ya shiryar da mu ya shiryar da shugabanninmu ya ɗora mu da su gaba ɗaya akan hanya madaidaiciya Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu gaba ɗaya ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasanmu mu lafiya ya zaunar da sauran kasashen musulmi gaba ɗaya a ko'ina suke lafiya ya saukar da aminci da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafirci ya ba da galaba akan waɗanda suke masu imani a duk inda suke a duniya ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai ya kare mu musulmi a duk inda suke daga makirci da sharri da abokan gaba suke ƙulla ba al'umma a ko'ina a duniya.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 يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله